ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد hakika ta same su ne saboda manzannin Allah suna zuwar musu da hujjoji bayyanannu amma sai suka ce suna masu inkarin a ce manzanni sun zama daga cikin mutane yanzu mutane ne za su shiryar da mu zuwa ga gaskiya don haka sai suka kafirce suka bijire ga yin imani da manzannin sai dai ba su cutar da Allah da komai ba shi kuma Allah ya wadata ga imaninsu da da'arsu domin ba za ta kare shi da komai ba Allah mawadaci ne baya da bukata a wurin bayinsa kuma shi ne abin yabo a cikin maganganunsa da ayyukansa